Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ishirin da biyar da kuma sittin. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun haɗa da amfani, sarauniya, fara'a fm nomad da fm da kuma niya da ke birnin kwanni sannan masu harama a ghana za su iya samun mu a tashar fm ta alfa radio da ke kumasi a koda yaushe kuma kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu Masu Assalamu alaikum ni ce Hafsat Bello dan mai soro tare da Aliyu Sahabi Imam muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A cikin shirin namu za ku ji shirye-shiryen da jam'iyyar APC take kan zaben da ake gabatowa. Sai kuma Majalisar Dattawan Najeriya da ta ɗage zamanta daga ranar 25 ga watan Satumba da ta saka a baya zuwa ranar tara ga watan Oktoba bisa dalilin zaben fidda gwani da jam'iyyu ke gudanarwa. Za kuma mu kawo muku shirin da rashin tayi wanda Salihu Garba zai gabatar. Sai kuma sharhin jaridun Najeriya da kuma sakonnin da kuke ajiye mana a bisa na'ura amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wata mujallar Amurka da ake kira da New Yorker ta ba da rahoton cewa wata sabuwar mace ta fito ta daban da take zargin alkali Brett Kavanaugh da cin zarafinta mutumin da shugaban Amurka Donald Trump ya zaɓa domin ya zama alkali a kotun kolin Amurka. mujallar ta ruwaito cewa ta jiya lahadi cewa sanatoci biyu suna binciken zargin da wata mace ta yi kan alkalin cewa ya tsiraita kansa a gaban ta lamari da ya tilasta mata taba zakarinsa lokacin da take ture shi matar deborah ramirez yar shekaru 53 da haihuwa ta yi zargin cewa lamarin ya auku ne a shekarar karatun 1983 zuwa 84 a jami'ar yale a lokacin wata liyafa fadar shugaban amurka ta bakin shi alkali brett kavanaugh ya musanta wannan zargi suka ce ba wani ba ne kawai illa kokarin yarfe Dan takarar shugaban ƙasa a ƙasar Maldives da ke Asiya Ibrahim Mohammed Soli ya ayyana nasara a zaben ƙasar da aka bayyana sakamako da safiyar yau Litinin a babban birnin ƙasar Mel Komale. Sakamakon ya zo ne ba zata saboda 'yan hamayya sun yi fargabar shugaban ƙasa Abdullahi Yamin zai yi magudin zaɓe. shugaba yamin yana neman wa'adi na biyu wasu shekaru biyar a wannan zaɓe ya riga da ya ɗauki dukkan matakai na tabbatar da ya samu nasara ta wajen ɗaure abokanan hamayyarsa wasu kuma ya tilasta musu gudun hijira ya ayyana dokar ta ɓaci a farkon shekarar nan bayan da ya yi watsi da umarnin kotun korin ƙasar da ta neme shi da ya saki fursunonin siyasa duk da zazzafar adawa ga mulkin kama karya na shugaba yamin da yake yi ko da gogaggun 'yan siyasar kasar ba su da yakinin abin da zai faru a zaben da aka yi jiya lahadi yau litinin ake sa ran shugaban amurka donald trump zai halarci wani taro da zammar zaburar da ƙasa da ƙasa ta haɗa kai domin yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi da safararsu. washe gari talata mr trump zai yi jawabi ga babban zauren majalisar ɗinkin duniya sannan ranar laraba zai jagoranci zaman kwamitin sulhu na majalisar inda a hali yanzu amurka ce take rike da jagorancin na karba-karba batun iran da wasu batutuwa suna daga cikin ajandar wannan taro jiya lahadi shugaban na amurka ya zaman cin abincin dare da prime minister japan shinzo abe a birnin new york gabanin ganawar shugaba trump ya tura sako ta twitter a zaman matsin lamba ga japan yana cewa mun ɗauki matakai masu yawa na taimaka japan muna bukatar ganin ana saka mana a wannan dangantaka to labaran duniya yake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Shugaban 'yan tawaya Sudan ta kudu Rik Machar ya yi watsi da gayyatar da shugaban kasar Salva Kiir ya masa a jiya Asabar da ya kai ziyara Juba babban birnin kasar. Machar wadda shine shugaban kungiyar 'yan tawaye da ake kira SPLM-IO a takaice, ya ga kira wani taro a birnin Khartoum cewa yanayi a Juba bai dace da ziyara daga tawagar 'yan tawaye ba. Ya ce ina tsaro ina da damuwa kan haka hakika idan za mu aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya akwai buƙatar haka ga mutane da za su dawo juba daga yankunan 'yan tawaye shugaba kirwar da ke jagorantar jam'iyyar splm ya ce sa ya saki dukkan fursunoni zuwa watan disamba a halin da ake ci kuma kamfanin dillancin labarai na reuters ya ce hukumar kula da tsaro cikin ruwa ta najeriya da ake kira nimasa a takaice ta ce ma'aikatan jirgin ruwan mv glarus da yan fashin teku suka kama a najeriya bakwai daga cikin ma'aikatan wannan jirgi yan kasar philippines ne saura sun fito ne daga kasashen slovenia ukraine romania da croatia da bosnia jami'an na najeriya suka ce har yanzu ba san inda sha biyu daga cikin ma'aikatan jirgin suke ba. A ƙasar Tanzania ana zaman makoki jiya Lahadi yayin da ake akai jana'izar wasu da dama da suka mutu a hadarin wani jirgin ruwan fito da ya hadari da ya hadari har mutane mai tanda ashirin da hudu suka halaka. Jirgin wanda ya dauki mutane fiye da kima yana kan hanyarsa zuwa wata kasuwa lokacin da ya hadari dab da gabar ruwan da zai tsaya. rahotanni suka ce ko da shike bisa ka'ida jirgin zai ɗauki mutane ɗari ne an yi kiyasin mutane kimanin ɗari uku ne suke cikin jirgin lokacin da wannan haɗari ya auku firaministan ƙasar kasim majaliwa ya jagoranci zaman makokin a yayin da shugaban ƙasar john magafuli ya ba da umarnin a kama dukkan ma'aikatan jirgin ciki har da matukin wanda tuni yake hannun jami'an tsaro saboda ya bar ɗan gidansa da bai kware ba ya tuka wannan jirgi an ceto fiye da mutane arba'in tun bayan aukuwar wannan haɗari. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Baya ga taron da za a yi na tabbatarwa shugaba Buhari takarar shugaban kasa a APC, fidda gwanin gwamnoni na ƙara cazawa jam'iyyar ta APC kai ga Nasir Adam elikaya da rahoto. gabanin gudanar da zaben fidda gwani na jam'iyyar apc mai mulki a najeriya daga 25 ga watan nan ga zaben dan takarar shugaban kasa wanda shugaba buhari za a tabbatarwa zuwa na gwamnoni ranar 29 ga wata masu neman takara jam'iyyar na ci gaba da mara baya ko faɗar abin da suke son a yi don gudun korafi ko ma tafiya kotu a sakamakon zaben wannan na faruwa ne bayan masu son takarar gwamna da wa'in ma ke son kalubalantar gwamnonin su ko kuma ba sa ɗanyen ganye da gwamnonin da za su bar gado da haka suke fargabar adalcin zaben sunana aminu sani jaji mai wakiltar ƙauran namo da da da birnin magaji majalisar tarayya wasu gwamnoni saboda suna da matsaloli cin hanci da rashawa da kuma rashin goyon bayan shi shugaba muhammadu buhari shisa suke kutun kutun su ga cewa ita jam'iyyar ta apc ta samu matsala domin kada shi shugaba muhammadu buhari ya sake samun damar dawowa ga mai son takarar gwamnan jihar nasarawa ahmad aliyu wadada ya ce ba shakkar kowane tsari za a yi amfani da shi a fidda gwanin matukar za a kaucewa wanda ya kira cusa wakilan bogi a bi ta kan dokokin da jam'iyya ta shimfiɗa kamar ni in kato bayan ƙato ne ni ne in ma delegates ne Allah ni ne sauran 'yan uwana sun san haka gwamnatin jihar Nasarawa ta san haka ba mu da shakkan komai Allah na bashi komai nawa in aka fitar da dan takara ba shi mutane suke so ba babu abin da zai sa APC ta ci zaɓe a jihar Nasarawa ina kira ga shugaban kasa Buhari National Chairman Adams Oshomole da duk sauran jigajigan APC su sani an ɗauko hanya na mayar da jihar Nasarawa mulki a mayar da ita ga hannun pdp duka kulle-kullen ana yi ne don pdp ta samu biyan bukata su san wannan yanzu a tuna mun kawo muku labarin cewa jihar yobe ta ɗau matakin daidaitawa da cankar sakataren jam'iyyar mai malabu ni ya yi takarar gwamna da ke kammala wadin mulkin jihar tara ibrahim gaidam ya ce duk masu ruwa da tsakiya jam'iyyar sun amince da matsayar ciki kuwa da sanata bukar abba ibrahim da ya janye don ba wa gwamnan fagen zuwa majalisar dattawa yanzu mun zo mun shirya ba zai saya ba insha Allah zan saya mai malar zai tsaya matsayin gwamna kuma sauran mu gaba ɗaya shi sanata bukar ibrahim yana goyon bayan wannan tafiya to shi ne zai zama to dai babban mai shawararmu a tafiya mu na apc a jihar yobe Koma dai ba tsadar takardar neman takarar shugaban kasa a APC naira miliyan 45 dama can jam'iyyar na da ra'ayin shugaba Buhari ne dan takararta kuma masu goyon bayan jam'iyyar irin su tsohon dan siyasa Abdulkarim dayabu sun kara azzama matsayar. Duk ma wanda zai ce bai dace ba wa ike da shi kuma aka san Buharin wani ifi Buharin. Ni duk na san wanda suke cikin mulkin nan. Realignment of forces ne na ONN miyagun mutane kuma ba wai forces na kasa ba internal da external forces. Alhaji Abdulkarim ya zaka ce wa 'yan takara miyagun mutane tunda su ma suna da 'yanci a demokuraɗiyya su yi takara. To yancin su sai hana kuma su zama miyagu waye ba shi da laifi dan ba yi musu hukuncin ba ko dan ba kwato kuɗin ba. Rashin lashe zaben gwamnan Oshun kai tsaye da APC ta yi ya zama abun muhawara ga jam'iyyar cewa tasirin zama a kujerar mulki ba lalle bane ya kawo nasara. nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. a da Nasiru Adamu El Hikaya kafin mu ci gaba da shirin a shakata da wannan wakar. Gwamnan ka san sai wancan ɗan To madalla yanzu kuma ga baban gida Jibril da sharhin jaridun Najeriya. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC yanzu kuma ga shiri na gaba. A ta hanya mai kyau. nan birnin Washington DC. Salo Garba ke farin cikin gabatar da shirin da rashin ta yi. Shirin da ke faɗakar da ku akan harkokin kasuwanci da haɓaka tattalin arziki. Yau shirin zai bar ku da abokin aiki sahabo Aliyu Imam. Ku je firar da ya yi da Alhaji Abubakar Badaru, gwamnan jihar Jigawan Najeriya. A cikin firar sun taɓo batutuwa da dama kama daga ayyukan gine-ginen da gwamnati ke yi a cikin ƙasa zuwa ciwo bashi domin bunƙasa tattalin arziki har ma da batun alakar da ke akwai tsakanin najeriya da ƙasar china ga yadda fira ta kasance Uh, alhaji abubakar badaru bashi musamman najeriya za ta karbi aka ce kusan dala miliyan 300 saboda a kafa cibiyoyin ilmin fasaha na na'urorin kwamfuta da sauransu a masu sukan lamiri a najeriya na cewa don me najeriya za ta karbi waɗannan suka alhali ba da jimawa nan bane aka maido mata kuɗaɗe daga ƙetare wadda ake zargin tsohon shugaban ƙasa janar abacha aka aka sata daga najeriya aka ja ka adana a wajen me yasa ba za a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe ba sai najeriya ta karɓo bashi me za ka ce kan haka to ana ta yi kamar yadda ka sani ko kwanan nan an sa gwamnonin jihohi sun amince daga kudin da aka ajiye na mai a dauki dala biliyan daya a sai makamai bayan wannan akwai dala biliyan 650 wanda aka yadda a ba sabirin bond domin su gina hanyoyi wanda har sun fara a ɗaya daga cikin hanyoyin da take arewa ita ce ta abuja zuwa kano da za a buɗaɗa ta a ƙara girmanta wato bukatun ne na najeriya suna da yawa duk abin da ya shigo ana kokari a sa shi domin sanin kanka ne sahabu tattalin arziki ba zai ginu ba idan babu tsari mai kyau na sufuri babu tsari mai kyau na, shi kamar abin da ake faɗa na information technology din abubuwanmu na gona ba za su iya tafiya su je port ba a tura su wasu kasashen cikin sauki saboda yadda tsarin supreme namu yake ya yi tsada kuma yana da wahalayi so bukatun ne da yawa ko wancan kuɗi ya zo akwai bukatun da za a sa shi ayyukan da aka bari da yawa ka duba ka ga ayyukan da aka gada da shi babu buhari ya gada allah ya yi yawa da su kusan kowane lungu da sako an ci gaba da wayannan ayyukan da aka gada na da ha'ila yau kuma ana ƙara ba da wasu domin ah, matsalar ta daɗe kuma ta taɓarɓare da yawa wanda yake sai an yi hoɓɓasa za a iya shawo kan abin ba haka ba za a yi ta yi ne ana ta yi kuma yana warwarewa ana ta yi yana warwarewa idan ba a yi rubdugu a kan lamarin gyaran ba. gwamna badaru da yake ana maganar hanyoyi akwai ma masu sukan lamirin wannan gwamnati daga ma arewacin najeriya suka ce gwamnatin nan ta musamman yan arewa sun zamanto masu rike kaho wasu ke tatsar nono abinda suke nufi cewa ayyukan gina hanyoyi musamman da wasu harkokin more rayuwa an fi yin su a kudancin najeriya kasafin kudin gwamnatin tarayya shekaru uku nan duka yankin yaraba su suka fi amfana da kaso mafi yawa na waɗannan abubuwa alhali arewa ke da yawan jama'a arewa ce ta zaɓi wannan gwamnati amma banda wannan hanya da kai ka ambata yanzu ta kano abuja zuwa kano babu wani aiki da za a ce an yi wa arewa musamman yankin arewa maso yammaci waɗanda suke zamfara da sauransu sokoto da sauran suna kukan cewa wannan gwamnati ta kyale su waɗanda ba su zaɓi gwamnatin ba da waɗanda suka zaɓen su a kudancin ƙasa su suke more wannan gwamnati me za ka ce kan haka bayan wannan akwai hanyoyi da yawa wanda ake yi ko aka ci gaba da yi sanin kanka ne a kano zuwa maiduguri ta hanya ce da aka bayar tsawon lokaci ta tsaya amma yanzu an bujiro ana ta aikin ba dare ba rana bayan wannan ana maganar hanyar katsina kano katsina da hanyar sokoto so duka wayannan hanyoyi suna cikin abubuwan da duk ake kokari a yi kamar kamar yadda ka sani kuma in aka faɗi yawan kuɗi na hanya mu saboda yawan yadda mu take da ɗan dama-dama za ka ga abin da za ka gina hanya a arewa bai kai yawan abin da za ka gina hanya a kudu ba wani lokacin an duba yanayin kudin za a ga kamar da bambanci da yawa na kudin amma gaskiya ne akwai hanyoyi da yawa wanda aka gada a arewa ana yi kuma na tabbatar a cikin tsare-tsaren da aka yi na yanzu an sa hanyoyi da yawa wanda za a gina a arewa insha Allah. Gwamna Badaru shugaban Amurka ya soki lamirin taron koli da kuka halarta. yana mai cewa tamkar zamanin mulkin mallaka ake a china ta mai da afirka wurin samo kayayyaki da masana'antunta za su sarrafa ba sun gama sarrafa su sake ɗiba su mai da su a mutanen afirka a kan farashi da suke so su sai kayan farashi da suke so su sayar mana kan farashi da suke so ma'ana cewa afirka ba ta nahiyar ba ta amfana a wannan cuɗanya da ake tsakaninta da ƙasar china me za ka ce kan haka to a tsare-tsaren da aka fito da su akwai tsari wanda china ta shirya na tura masana'antunta su gina masana'anta kuma su inganta masana'antu a kasashen afirka bayan wannan lokaci ya wuce da za a rufe wani ido a yanzu ya shiga abin da yake na mulkin mallaka ko kuma na ba daidai ba akwai abu da duniya ta yi bacci ya faru china ta ta ta zama ƙasa mai yin kayayyakin da duk duniya take bukata ta yi manya-manyan masana'antu kuma ta sami abin da ake kira uh, economic of scale so kafin ka zo kai takara da ita a farashin kaya uh, abu ne mai wahala a yanzu to amma akwai kayayyaki da yawa wanda za a iya yi a wajejenmu kuma za a iya sarrafa su kuma za a kawo kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka tattauna a wannan zaman ba magana aka yi ba ta ku kawo kayan ku kaɗai mu siya magana aka yi ta yaya mu ma kayan da muke fitarwa na amfanin gona za a inganta su kuma su ma za su siye su kuma za su yi amfani da su a nan. To, um, wata suka da ake wa China shine cewa ayyuka hatta ayyuka da ya kamata a ce an bar wa ‘ya'yan ƙasashe da suka je yin aiki sai ka samu mutanensu suke kawowa. Ai, hatta aikin lebura sai ka samu mutanen suke kawowa daga China su zo su yi ayyukan da ya kamata a ce yan waɗannan ƙasashe sun yi akwai bore a kenya a kenya alal misali na gani na ga yan majalisa sun gabatar da kudurori na yin magana akan wannan a ghana na san cewa akwai maganan korarsu sun zo suna ɗibar ma'adinai ba bisa ka'ida ba ban san yadda wannan lamari yake a najeriya ba me za ku ce kan wannan al'amari na cewa sai su kaka gida ba ma a kamar yadda ka gani kaga ai wurare ana bore shi yasa mu da za a yi sa hannu akan harkokin gyaran layin dogo a railway a najeriya aka yadda cewa dole sai sun koya wa yaranmu wanda sanin kanka ne su an fara ɗauko yara suna nan suna koyon yadda za su sarrafa wannan ayyuka yadda ba za a buƙaci su mutanen nasu ba su zo su zauna su yi mana kuma duk aikin da za mu yi da su yanzu na san ana tattauna yawan wani irin mutane za a kawo wani iri ba za a kawo ba kuma kana je kwanan nan najeriya ta daɗa sa ka'ida kan irin mutanen da za a ba wato expatriate quota wanda za a ba takarda su zo wani aiki a Najeriya kuma gwamnatin China ta san da haka kuma yana cikin da abubuwan da ake tattaunawa kamar yadda na gaya ma kan mage ya waye babu wani abu da za a kudunduno a sake kawo a mutanen afirka kamar yadda aka yi musu da a wahalar da su to gwamna badaru kusa da kai a nan kano kantin kwari 'yan kasuwa na kasuwar sun yi kuka kuma akwai alamar cewa 'yan kasar sin china sun kwace wannan kasuwa baki daya 'yan arewa sun zama 'yan baran da su ne suke zamanto na gaba kawai amma dan china ne ke zaune a gefe amma dan arewa ke kula da kanti wannan na daga cikin suka da ake yi ana zargin maganan cin hanci da rashawa daga bangaren hukumomin shige da fice da dai sauransu na san wata ka ji wannan kukan me ake yi na magance wannan matsala da tuni ta riga ta auku to kasan magan matsala ta cinikayya tana da wahalar a yi bayani a gane ta da kyau na ɗaya dai da ɗan cana shi yake buɗe kantin sai siyar wannan yasa aka hana su suke kawo kayansu su suke ba mutanen su siyar watakila dole su zauna a a kusa domin su ga tsarin yadda aka yi cinikin kuma su karɓi su ina gani mutanen kantin kwari ne in sun yi adalci za su yi bayanin me ya faru da 'yan cana nan da da suna cana suke aikowa mutanen mu kaya a sai da a biya su kuɗin su an sai da an biya su in kuwa wasu ba su sayar sun biya ba shi yasa suka biyo kayan nan suke kasawa su tsare su bi To, um, wata, wata tambaya biye da wannan ita ce batun yadda kasuwannin ya zamanto ka'idojin da aka yi kayayyaki ke shigowa suke kashe masana'antu ƙanana na cikin gida. china na daga cikin ƙasashe da ake zargi da kayayyaki da suke shiga saboda arhansu da sauransu suna kashe masana'antu na cikin gida misali kamar a najeriya da sauransu a wannan taro akwai wani batu da aka yi game da wannan ah, kamar yadda ka sani shi aka yi maganar a yanda za mu inganta namu taimakon da za su bayar mu inganta namu masana'antu in ya kama su masu wannan masana'antun da suke kaya gida su nemi mutanenmu na afirka a haɗu a sake wasu kamfanonuwan da za a gina a afirka waɗanda kuma za su fidda waɗannan kayayyaki kamar yadda nake gaya ma kuma kamar yadda na faɗa yanzu duniya ta yi sake china ta ta ta gina manya ka masana'antu wanda yake a komai za su kera za su kera ya cikin sauki saboda abin da muka faɗa na economic of scale to dole gwamnatoci su rinka aunawa suna dubawa akan komai za a kawo wannan abin da za a kawo da gina masana'antun da kuma tsadar da mane ah, talaka za su sai kayan ya yake su auna su ga abin da ya dace a yi kuma su ga yadda za su taimakawa masana'antun gida su haɗu da su masana'antu na china ɗin domin a gina a wayannan masana'antu a afirka jama'a karshen firar kenan sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin a madadin alhaji abubakar badaru gwamnan jihar jigawa da abokin aiki sabo aliyu imam da waɗanda suka taimaka da sauti ne salo garba ke maku fatan alheri ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Kuɗi a kashe su hanya mai kyau. Yanzu kuma ga Babangida Jibril da sharhin jaridun Najeriya. za fara sharhin jaridun ne da jaridar da vanguard jaridar kuma da turwaito cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya zaka ya sauka birnin new york domin halartar taron majalisar ɗinkin duniya na saba'in da uku a jawabin da shugaba muhammadu buhari zai yi a gaban zauren majalisar ɗinkin duniya gobe talata zai taɓo batun wazar da zaman lafiya da tsaro da batun bunƙasar tattalin arziki da kawo ƙarshen mallakan makaman nukiliya da rawar da matasa da mata za su taka wajen ci gaban al'umma wa da kuma yaƙi da gurɓacewar muhalli sai kuma jaridar the nation wadda ta rawaito hukumar zaben najeriya inec na ayyana ranar 27 ga wannan wata na satumba da muke ciki a matsayin ranar da za a kammala zabukan gwamna da aka fara a jihar osun sanarwar da kwamishinan zaɓe a jihar ta osun mr shagun agbaje ya fitar na cewa za a sake gudanar da zabukan ne a mazaɓu guda bakwai da ke ƙananan hukumomi guda hudu a jihar ta osun Da tuni dai jam'iyyar pdp ta bayyana rashin amincewarta da sakamakon wannan hukunci da hukumar zaben ta dauka idan ta yi kira gare ta da ta bayyana dan takaranta a matsayin wanda ya lashe wannan zaɓe inda jam'iyyar apc ita ma ta ce sakamakon zaben na yanzu ya nuna jam'iyyar pdp ta yi magudi a ciki shugaba muhammadu buhari zai ayyana yafiyar shugaban kasa kan tsohon gwamnan tsohuwar jihar edo da delta a professor ambrose ali in ji gwamnan jihar edo wannan dai yana daya daga cikin manyan labaran jaridar the punch jaridar the punch ta ruwaito gwamnan jihar edo godwin obasake na bayyana a tattaunawa da ya da shugaba muhammadu buhari a kan tsohon gwamnan na jihohin biyu margayi ambrose ali inda a tuni akan umarci ministan shari'ar najeriya bakar malami ya fara shirya takardun da zai tabbatar da gwamnati ta ayyana yafiya akan tsohon gwamnan Profesa Ambrose Ali wanda ya gwamnan farar hula a zamanin gwamnatin Alhaji Shehu Shagari. har ila yau za mu koma jaridar da nation jarida kuma da Troito, tsohon mataimakin shugaban jami'ar ahmadu bello profesa ango abdullahi na kira ga najeriya da ta koma tsarin mulkin prime minister a cewar tsohon shugaban jami'ar da hakan shine zai kawo karshen cin hanci da rashawa da ke tattare da tsadar gudanar da tsarin mulki na shugaban kasa mai cikakken iko a cewar profesa ango abdullahi cin hanci da rashawa da najeriya ke fuskanta na da nasaba ne da tsarin shugaban kasa mai cikakken iko wanda ke cike da tsada sai jaridar leadership da turwaito cewa babban bankin tarayyar najeriya ta kwace lasisin bankin skybank inda yanzu ta mai da shi mallakar gwamnati na wucin gadi da sunan polaris bank a sanarwar da babban bankin tarayyar najeriya ta fitar matakin da ta ɗauka ba zai shafi kudaden masu ajiya da kuma masu hannun jari a bankin ba sai kuma jaridar daily trust da ta rawaito kungiyar mata musulmai a jihar sokoto na kira ga hukumomi da su ruguza wani sansani da ake kira raymond village wanda kungiyar ta ce ya zamanto matattara na shaye-shaye da sayar da kwayoyi hamma da fyaɗe ga mata a hira da manema labarai shugaban kungiyar mata a jihar sokoto hajiya amina sakaba ta ce shi wannan sansani da ke kusa da kasuwar mami akan hanyar zuwa gusau ya zamanto abin tsoro musamman ma dai ga mata da kuma sauran al'ummar gari babangeji Brown murya amurka daga Legas. To a gaida baban gida Jibril sai kuma filin ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana babba Adama Refata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawan Najeriya. Al'ummar Najeriya muna da yakinin cewa gwamnatin Najeriya mai ci ta cancanci yabo don haka sai mu ce alhamdulillah allah ya ba mu shugaba adili kuma mai tsoron allah don haka ba ma bukatar wani canji na shugaban kasa duk sauran can takarar shugaban kasa musamman daga arewa yan adawa har yanzu mu ba mu ga wanda ya fi baba buhari ba in ko akwai wanda zai ce ya fi ko zai fi baba buhari tamkar yana ce mana ne fir'auna ya fi annabi musa assalamu alaikum mura amurka daga alhaji manir dan uwa mai allah na garin jiga ina jinjinawa da talakawa usul da sun ka daji suka nuna suna son su zaɓi abin da ya zama alheri gare su. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Sunana Sani Balak da ke guru Hausar a jihar Yoban, Najeriya. ina kira da jam'iyyar pdp ta jihar yobe ya kamata 'yan takararmu na masu neman shugabancin kasa su zo su wuta a 'yan pdp a yobe kamar irin su alhaji sila lamido su alhaji teku abubakar su musa rabi musa kwankwaso don babu dan takara a jam'iyyar pdp a dan takarar gwamna a yobe za a ce za a yi zaɓe babu dan takarar gwamna ya akwai damuwa ina jan hankali da manyan mu na pdp na najeriya su ba da muhimmanci akan abin da yake damu da muka mutanen jihar yobe yanzu a gwamnati ba dan takarar sanata ba dan takarar dan majalisar tarayya ba wanda dan takarar gwamnati mu jam'iyyar pdp daman da ake ci adam mai na waziri da amfanin adam mai na waziri shi a zuwan dan saya sai fom na sanata ina jan hankali da manyan pdp na yau ga baki ya kamata zama hau bai sama su ba. da da kuma haka ne muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokanan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aliyu Sahabu Imam da ya taya ni gabatarwa da dukkanin waɗanda suka taya ni haɗa shirin ni Hafsat Bello ɗan mai saurari ke cewa sai an jima idan Allah ya kai mu.